Bello Turji shugaban kasa na biyu a Najeriya, kai ma sannu shugaban kasa na uku a Najeriya na gaishe ka da fatan kana da. Eh muna gaishe ka muna gaishe ka. A yanzu haka da yi ga wurtaccen ɗan ta'addan nan wato Bello Turji ya zama shugaban kasa na biyu a Najeriya. kamar yadda kuka saurara a cikin wannan bidiyon da waɗansu 'yan ta'adda ke ayyana Bello turje a matsayin sabon shugaban ƙasa na biyu a tarayyar Najeriya inda aka ƙara naɗaɗa shugaba na uku a cikinsu kamar yadda kuke gani hakika waɗannan 'yan ta'adda sun samu waje kuma sun samu sake ganin yadda suke cin karensu babu babbaka a cikin daji ba tare da an musu komai ba yanzu haka dai suna ta buɗe shafukan sada zumunta a dandalin tiktok inda suke bayyana maganganu iri-iri a tarayyar najeriya tare da karɓar kuɗin fansa wani lokacin ma sukan wallafa bidiyon kuɗaɗen da suka ansa daga hannun mutanen da suka yi garkuwa da su wani lokacin su bayyana muggan makamai tare da faɗin maganganu marasa daɗi ga gwamnatin najeriya kuma gwamnatin tana gani ba tare da ta ce musu komai ba